mun shaida Allah shi kadai yake babu abokin tarayya gare shi cikin mulkinsa da tsare-tsarensa da yadda yake jujjuya al'amura shi ke tsara cikin tsarinsa jama'a su samu kansu cikin damuna wani sa'i kuma su samu kansu cikin rani wani sa'i su samu kansu cikin wadata wani sa'i su samu kansu cikin karancin wadata wani sa'i su samu kansu cikin ƙoshi wani sa'i cikin yunwa Allah subhanahu wata'ala shi ke tsara wani sa'i a shiga cikin farin ciki wani sa'i ana shiga cikin damuwa da ke Allah subhanahu wata'ala shi ne mudabbirul umur mai jujjuya al'amura bisa tsarinsa da ikonsa babu gyara a cikin tsarin Allah duk abin da Allah ya yi daidai ne wanda ya goge masa ya rabota duniya da lahira wanda ya butulce masa ya yi asara duniya da lahira muna jinjina masa kuma mun tabbatar babu abokin tarayya gare shi cikin mulkinsa da tsarinsa da jujjuyawan al'amuransa lallai kuma mun shaida annai muhammad sallallahu alaihi wasallam bawan allah ne manzon allah ne allah ya ba shi fiyayyen littafi ya aiko shi shine khatamun nabiyina shine wadda babu wani annabi da zai zo bayansa Allah subhanahu wata'ala ya rufe annabta da manzanci da zuwan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wadda zuwarsa aiko shi ya zama alama daga cikin alamomin tashin alkiyama ya isar da sakon Allah bai bar komai a baya ba sai ya gaya wa al'umma dukkan alkhairi ya umarci al'umma da aikatawa bayan shi kansa ya zama shugaban masu aikatawa dukkan sharri ya nusar da al'ummar su cewa su nisanta ya kuma hane su gare shi shi ne kuma wanda ya fi kowa nisanta duk wani sharri ta abin da Allah ya haramta kila da amincin Allah su kasa gare shi da bisa alayensa da sahabbansa da duk wanda suka bi su da kyawawan ayyuka zuwa ranar ƙarshe a yau hudu ba tana tunatar da mu ashratu sa'a as-sughra alamomin tashin alkyama wasu daga cikinsu musamman kananan alamomi domin rayuwar da muke ciki gaba ɗaya ya kamata mu rinka tunatar da junanmu cewa lokaci ya kusa ya kure sau da yawa a nan idan ana karatu a jami'a za ka ji an ce maka yanzu ana farkon semester ana shiga tsakiya lecture ta kankama da an fara gotawa an doshi ƙarshe sai ka ga circular daga exam office yana ce maka kowa ya kawo tambayoyi daga nan zuwa rana kaza wannan da ka ga wannan kasancewa semester ta kusan karewa an jima kaɗan suka ji an ce ma ga timetable ga schedule na invigilation wanda yake tabbatar maka cewa semester ta kare an jima kaɗan suka ji an ce maka yanzu fa ana jiran scripts ne da kuka maka da kuma result na ɗalibai wanda ya nuna ma gaba kawai ake fuskanta wannan ka riga an wuce shi to sau da yawa a rayuwa mukan yi waɗannan abubuwa waɗanda ke tunatar da mu ƙaratowar wani al'amari to shi yasa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam shi kuma sai yake gaya wa al'ummarsa ƙaratowar tashin alkiyama idan aka ce Samista ta zo ƙarshe abinda ake nufi daga lokacin da aka ce maka ka kawo tambayoyi aiki kunna na malami daga lokacin da ka ka fara rashin kana so ka karisa duk inda kake tsammanin baka karisa ba domin tambaya za ta fito a gurin ko kuma ma ta riga ta fito amma da baka karisa ba za ga kana ta kame kamen kokarin ka gama saboda mai lokaci ya kusa ya kure ɗalibi kuma daga lokacin ke fita a hayyacinsa domin yanzu ya tabbata ana dabda da tambayarsa saboda mai saboda an nuna alama balle an ce time table ta fito an sa ranar jarrabawa babu wani ɗalibi kuma ya saura a ce yana shiri in yana cikin hankalinsa wannan ke nuna mana cewa mu kullum yau da gobe tana nuna karatuwan al'amari yau da safe idan muka tashi ko gobe da safe in Allah sa muna raye za ka ga cewa daga safiya in an ce asuba an kira sallah kiran sallan farko za ka ji kana da sauran ɗan zazzagawa a gado ko juye-juye ko makamantan haka amma an ce an kira na biyu dukkan wani nitsuwa kokari yake ga ya tafi masallaci in gari ya waye kokari yake tafi inda yake harkokinsa amma kuma idan a ta musamman aka ce la'asar ta yi magariba ta doso kowa kuma kokarin tattarewa yake don zai koma gida to wanda ke nuna mana yadda rayuwar mu take in magariba ta doso muke shirin kaura cewa mu koma gida to haka kuma in tashin alkiyama ta doso ya kamata mu ce so shiri don komawa lahira don ko ka shirya ko baka shirya ba duniyar ta zo ƙarshe alamomi da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya bayyana wanda suka tabbatar da cewa in an gansu tashin alkiyama ta to? saboda ya bayyana su ne don mutane su shirya amma ba mai shiryawa sai masu hankali wanda Allah ya musu dace da yawa zaka ga waɗanda suke da rashin lafiya a lokacin da ake ta rufe shaguna za a tafi gida in mutum yana da matsala na kwakwalwa misali ya zama yana da jarrabawa a rayuwarsa ko da taɓin hankali misali daga ga lokacin shi kuma yana shirin shiga kasuwa daga ka gan shi kasancewa ba shi da lafiya a lokacin da mutane suke gaggawan naɗewa don su tafi kowa ya koma gida ya samu nutsuwa a gida shi kuma a zaka ga ya doso kasuwa dare ma yana yi yana shiga kasuwa to haka ma rayuwar duniya masu hankali gaba ɗaya yanzu sun soma shiga cikin hayyacin su cewa lallai tashin alƙiyama ta doso ya kamata su shirya don me za su tarar gobe inda za su koma su zauna din nan me suka shirya masa kuma har yanzu waɗanda ba su yi cikin hankalin su ko su yi taɗin hankali na imani to har yanzu suna nan fa suna ƙara baje kayan su ne za su zauna a duniya zama na dirsan saboda mai saboda suna da taɗin hankali amma na imani wannan ke nuna mana cewa dole ne mu rinka lokaci bayan lokaci muna tunatar da kanmu da 'yan uwanmu gaba ɗaya cewa fatashin alƙiyama ta kusato domin dukkan ashiratu sa'a as-sughra ashiratu sa'a as-sughra alamomin tashin alkiyama kanana kanana da annabi sallallahu alaihi wasallam yace za ku gansu in kun ga kaza yana faruwa ku shirya tashin alkiyama tana duk da faruwa in kun ga kaza yana faruwa ku shirya tashin alkiyama tana duk da faruwa kai daga cikin su aiko shi manzon Allah din sallallahu alaihi wasallam domin yace bu'ithu ana wasa'a ka hatin an ta da muni da tashin alkiyama kusacinmu kamar waɗannan yatsun ne bambancin wannan yatsa ta tsakiya da bambancin wannan yatsa mai yawan nune inda ake ce mata manuniya in ka lura da bambancin su daga kawai wani dan ƙari ne a saman wannan to annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce tsakaninsa da tashin alkiyama kamar wannan dan ƙari ne na wannan yatsan da wannan yatsan daga yanzu rasuwar sama sallallahu alaihi wasallam sama da shekara dubu ne da wasu shekaru da yawa wannan ke nuna cewa tashin alkiyama tana dab da faruwa annabi sallallahu alaihi wasallam ya zauna da sahabbai wata rana sai da duba don ya koya musu abun ya gaya musu a aikace sai da duba cewa rana ta yi ja ta kusan faduwa sai ta musu ku zo ku saurara ku ga rayuwar duniya ita kun ga yadda ranar nan ta tafi yanzu ta kusan faduwa sai suka ce eh da abun da ya wuce na yau daga safe sallan asuba da abun da ya saura yanzu kafin dare ya shiga wanne ya fi yawa suka ce da ai ko gwadawa ba za a yi ba ka safe muke harkoki aka zo yanzu rana ta yi ja ta kusan faduwa sai da rasulallah alaihi suna ce a yau din nan abun da ya saura na rayuwar duniya kafin a yi tashin alkiyama kamar yadda wannan abun da ya saura na rana abun da ya wuce na rayuwar duniya kamar yadda safiyanku ta wuce zuwa yanzu da wuce wayan gari wannan ya nuna ƙararra cewa abun da ya shuɗe ya ninninka abun da ya saura a ce abun da ya saura kusan mu a kusan ƙarshe muke a kusan ƙarshen rayuwar duniya muke sai sa dukkan alamomin da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya fada da sunan suna faruwa idan kuka duba rayuwar mu a yau tana cike da fitintinu tana cike da jarabawoyi in an gama wancan a shiga wancan in an gama wancan a shiga wancan da an gama an tallafa na wani lokaci kaɗan sai ka ji wani sabo kuma ya fito ko wata sabuwa ta fito wannan ita ce rayuwa ta yadda za a kare ga rayuwar duniya kenan fitana ka kifa in lailin wani yana daga cikin alamomin tashin alkiyama kamar da faruwa yanzu wata ƙasa ana can ana kashe-kashe wata ƙasa ana can ana rushe-rushe wani yankin wata ƙasa ana nan ba zaman lafiya wani haka kawai za a yi ta yi domin me domin alamar tashin alkiyama ne ta fusato idan alamun tashin alkiyama ta kusato abubuwa da yawa za a yi ta gani waɗanda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya bayyana su bayan aiko manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya zama alama na tashin alkiyama to rasuwarsa sallallahu alaihi wasallam rasuwar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya fi kuma aiko shi din kusatuwa ga alaman tashin alkiyama ran da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam aka cire ransa ranan kowa ya shaida cewa eh tashin alkiyama ta kusato don ba abun da ya saura babu sauran jin daɗi a duniya babu sauran walwala a duniya lokacin da aka dauke manzon Allah sallallahu alaihi wasallam a duniya da za a bar mutane don su ji walwala a bar mai nusar da mutane zuwa ga gaskiya tsantsa babu kokunsu ko kaɗan babu son zuciya ko kaɗan babu tsoro ko kaɗan babu kyashi ko kaɗan babu hasada ko kaɗan da za a bar wannan ya dindin ya zama dindindin yana nan da an bar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam shi yasa da aka dage manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wanda ke nuna ma cewa tashin alkiyama ta kusa dab ta fara faruwa shi yasa Anas ibn Malik radiyallahu anhu yake cewa wallahi ba mu gama bunne manzon Allah ba muna gama bunne shi sallallahu alaihi wasallam illa an karna an fusana daga lokacin muka so mu kyamar kanmu muka so cewa ashe asara kan yanzu ne duniya ta yi asara duniya ta san ta yi asara har waɗanda ba su da imani har kafirai sun san an yi asara lokacin da aka dage manzon Allah sallallahu alaihi wasallam a duniya ya koma ga Allah rushewa ta faru ga duniya lokacin da annabi sallallahu alaihi wasallam ya koma ga Allah wanda zai gaya maka tsantsar gaskiya wanda za ka ji hankalinka ya kwanta in shine ce ku yi aikata abin cikin nutsuwa sai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sai kuma waɗanda za su biyo bayansa masu kamanta gaskiya duk da cewa masu kamanta gaskiya magana su bata zama daidai da cewa manzon Allah ne fara ba sai dai in sun yi dace sun kiro abu sun yi dace sun ɗauko magana manzon Allah sallallahu alaihi wasallam tsantsa wadda faɗa akan wata mas'ala sun suka dora mutane a kai wanda ne kawai mafita ga rayuwar mutane ya fi al'ummar musulmai cewa daga cikinmu ba ma shiri sosai ko kuma in mun yi shirin ma sai mu zo mu warware shirin da muka yi Cewa daga cikin mu ka samu muna da ƙoƙari wajen ibada ana da ƙoƙari wajen zuwa masallaci ana da ƙoƙari wajen zuwa ayyuka da yawa amma mafi matsala shi ne, yawancinmu ba ma jajircewa mu aikata abin da ya ce mu aikata jajircewa da jurewa a kan abun da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya dasa sahabbai suka jajirce wanda ya yi karanci a rayuwarmu shi yasa yana daga cikin alamomin tashin alkiyama za a rinka cika masallatai ko masallacin za su yi yawa amma imani domin a masallaci ake samun imani masallaci yana gina al'umma babu yadda za a yi al'ummar da take cika a masallaci ta zama mahainciya in kun ta zama haka to zamanta a masallaci ya zama alama ne na tashin alkiyama duk da aka wayi gari al'umma za su cika masallaci a zahar la'asar magariba isha asuba duka wannan suna kokari su je masallaci amma wannan al'umma mai sallan ba ta daina ha'inci ba ina alamar tashin alkiyama ne tashin alkiyama ta zo an ɗage amana a zukatan mutane wannan shine abin da zaka ga muna rayuwa a cikin sa a yau da yawa daga cikin mu muna kokari a je masallaci muna kokari a je kaza muna kokari a je kaza amma karamin abu za a dora amana mutum a kai amma wallahi sai kaga abun ya zama wani iri kuma da shi kuke sallah da shi ake kaza da shi ake kaza ku din ma masu yin sallah ta shi ne haka abubuwan yake kuma ba wai sai ka rasa ta ina za a gyara mai faɗan ne zai gyara ko kuma mai saurare wanne ne ba wanne ba sai kaga ta ina za a gyara ba komai bane illa kawai karancin imani da kuma ɗagewan imani da kuma amana amana da imani suna tafiya tare kunya da imani suna tafiya tare a duk lokacin da ɗayansu baya nan ɗayan ma yana jinsa aka samu ba sana ko da ba yiwuwa a ce al'umma ta cika a masallaci amma ta zama tana ha'inci a ce imani ne ya sa ta cika a masallaci sai dai kawai in Allah ya gyara domin me duk al'ummar masallaci abinda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yayi shine farko kafin a gina masa daki da zai kwana sai da gina masallaci kuma filin masallacin shi ya saya biya tare da cewa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam baya cikin hamshakan masu kuɗi amma yace wannan filin da aka karba na yara ni ne zan biya ni na daunoyin biyan sa annabi sallallahu alaihi wasallam shi ya biya ba a fara gina masa daki ko aka shata ba sai aka gina masallaci saboda mai saboda a masallaci ne ake gina al'umma inda ginawa na imani inda ginawa na rayuwa wacce take madadarciyar rayuwa ce saboda haka manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya samar da masallaci don me don a haifar da mutane zakakurai akan addinin Allah sai aka wayi gari waɗancan sahabbai duk lokacin da suka je masallaci imanin su ƙaruwa yake babu yadda za a yi mutum ya zo masallaci ya zauna a ce imaninsa ya karu sai in dama akwai rauni a cikin harkar imani a lokacin da muka wayi gari me yasa ka ga an ce maka yana daga cikin alamomin tashin alkiyama ka ga mutane yastahilluna alhira wal ma'azi za a wayi gari al'umman ƙarshen zamani za su zo suna halattar da kiɗe-kiɗe da waƙe-waƙe idan ka ɗau wannan ka ɗau kawai wayanmu sai da suke ton na mafi yawa daga cikin mutane a cikin masallaci waya sai ta maka waka Wadda wannan abun ba zai taɓa yiwa a zamanin sahabbai da magabata ba ko da suna da wayoyi ba za taɓa yin haka ba sai dai in magabata ne waya sai ringin karshen ta har abada ya daina rike waya kenan saboda me ba zai iya kare haƙƙin waya ba ta riga ta ɓata masa addini saboda me zuwa a yi kiɗa ba a masallaci ba har a zauren gidaje nan da aka ce hankalin mutum ya kwanta ya bari a yi kiɗa to magana ta kare yana da cikin alamar tashin alkiyama annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce karshen al'ummata za ku ga mutane sun wayi gari suna halattar da ma'azib wasu bukukuwa da za a rinka yi a girgiro wannan sabon biki a sabon tashi a yi wancan kowa yana participating a cikinsa sai wanda Allah ya kare a girgiro wancan a girgiro wancan in ƴaƴan mutum za su yi aure sai ya yi musu wasu bukukuwa wanda ka saba da tsayin addinin musulunci an ce menene ce ku bar su kawai yara ne zamani ne ya manta cewa za su yi jayayya da shi ranar tashin alkiyama don shi ya basu suka yi shi ne ma ya basu shi ne ma ya yi kaza za ka ga mutane a ƙarshen ta suna halatta irin wa'innan abubuwa in ji manzon Allah sallallahu alaihi wasallam shi ya faɗa sannan kuma za su halatta kike-kike za ka ji kiɗa a cikin ta to har a cikin masallaci yana daga cikin alamun tashin alƙiyama yana daga cikin alamomin tashin alƙiyama sha'airullah masallatai din ya zamanto an wayi gari ana zaune ana taɗin kasuwanci a cikinsu mutum ne zaka ga yana ta waya a masallaci yana saya yana sayarwa eh, ai kudin su kaza ne ai kaza ne kaga wannan haramun ne wannan shi kai tsaye wannan haramun ne waya a cikin masallaci kana kasuwanci haramun ne ba a kasuwanci a cikin yaƙin masallaci in ga haka tana faruwa saurari tashin alkiyama nawa ne daga cikin mu haka muke yi sai wanda Allah ya kiyaye mutane sun rushe masallatai abun wasa waɗanda abubuwa da muke yi alamomi ne tashin alkiyama da yawan masallacin da cika a cikinsu ba tare da ginuwan imani ba wanda ya zama mana abun nan saboda haka mu nemi tsira a gurin Allah ta hanyar tuba zuwa gare shi ya kuma yin Allah alamomin tashin alkiyama suna da yawa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ran da yake faɗan ashratu sa'a asubu daga sahabbai sai da ya hudu ba tun daga sallan asuba har sallan magriba hudu ba yake lokacin azhar yayi ya sauko yi sallah ya koma ya hau minbari haka yayi sai da aka yi magriba yana gaya musu cewa za ku ga kaza ko ba komai yake faɗa ba aya ko wani abu na cewa yake kawai abu kaza zai faru za ku ga kaza wanda ya rayu a cikin ku zai ga kaza abu kaza ma zai faru abu kaza ma zai faru abu kaza ma zai faru shi ne rinka faɗan wannan tun bayan sallar asuba yake faɗa har zuwa sallar magriba yana gaya musu yasa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 للقيام أمام رب العالمين أقول ما تسمعون واستغفر الله العظيم الجليل لي ولكم ولسائر المسلمين والمسلمات فاستغفروه إنه هو البر الرحيم الله الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد فاتقوا الله عباد الله واعلموا أننا بحاجة ماسة إلى أن نراجع أنفسنا ولنعلم أننا بكل ساعة قال رسول قال الله تبارك وتعالى اقترب للناس حسابهم وهم في غفلة معرضون اقتربت الساعة وانشق القمر أتى أمر الله فلا تستعجلوه دل هذه دلت هذه النصوص على قرب قيام الساعة وبعثة النبي صلى الله عليه وسلم من علامات الساعة وهكذا موت رسول الله صلى الله عليه وسلم من علامات الساعة وقد ذكر رسول الله صلى الله عليه وسلم الأشراط الساعة للصحابة وحفظ كثير من الصحابة الكثير مما ذكره رسول الله صلى الله عليه وسلم مما يدل على أننا بقرب ساعة وبقرب قيام الساعة فلنتقي الله عباد الله ولنعلم أننا نحتاج إلى أن نحتاج إلى الإنابة والتوبة إلى الله سبحانه وتعالى قبل قيام الساعة نسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا لما يحب ويرضى وأن يمن علينا بالتوبة والإنابة إليه عباد الله إن الله أمركم بأفضل الأعمال وهو الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم فقال جل من قائل إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صلحت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد wa ala ali muhammad kama baraka ala ibrahim wa ala ali ibrahim innaka hamidum majid allahumma a'iz al islam wal muslimin wa dhil al shirk wal mushrikin wa jamir a'daka a'da al din wa ansur ibadak al muwahhidin allahumma zkur awratana wa amir raw'atina wa aslih immatana wa ulat umurina allahumma ajib al amn wa salamat fi baladina gombe wa sa'id al ahl muslimin allahumma inna na'udhu bika min fitan ma dhahara minha wa ma bathana ya rabb al alamin am baladina hadha gombe وسائر بلاد المسلمين اللهم أصلح لنا أزواجنا وذرياتنا واجعلهم قرة عين لنا في الدنيا والآخرة واغفر لنا ولآبائنا وأمهاتنا وأجدادنا وجداتنا ومشايخنا وعلمائنا وأساتذتنا واجمعنا وإياهم في جنة الفردوس إنك سميع قريب مجيب الدعوات اللهم أنزل علينا بركاتك إنك في جامعتنا هذه واجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما وتفرقنا بعده تفرقا معصوما ولا تجعل فينا ولا معنا شكيا ولا محروما